This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe. ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar laraba 14 ga watan oktoba To yayin da gwamnatin kasar Kamaru ke tura karin sojoji zuwa arewa wato arewa mai nisa, ita kuwa rundunar sojin Najeriya ta yi karin haske ne kan fafatawar da sojoji suka yi da wasu 'yan bindiga a garin Okenin jihar Kogi. tabbaci hakika kungiya ce ta 'yan ta'adda hmm. saboda musamman ma yanayin makaman da suke da su. To ko faɗin da ake wato ko faɗin da ake nawa ne na wato ko faɗinin eka nawa ne na gonaki da fari suka afkawa a sassan jamhuriyar Nijar musamman ma yankin da magaran da kewaye? A jimilke wajen eka dubu hamsin da ɗaya da dari shida da tamanin ne. To muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan da yake yau take ɗaya ga watan Muharram wato sabuwar shekarar musulunci bayan rahotanni. za ku kira wayarmu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayoyinku game da tasirin watan muharram a rayuwarku yanzu kan a sha labaran duniya masu assalamu alaikum lauyan da ke tsawa iyalan marigayi tsohon shugaban kasar burkina faso thomas sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban kasan ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987 lauyan ya ce an harbi thomas sankara a kai zuwa kafafu ne har sau goma abinda ya yi dalilin mutuwarsa kenan shi da wasu mutane goma da aka kashe su tare tun da dadewa dai iyalan tsohon shugaban kasar suke bayyana rashin gamsuwarsu da yadda aka kashe shugaban amma sautari suka yi kokarin ganin an gudanar da bincike kan wannan batu sai shugaba kamfore tabbatar hakan bai cimma nasara ba to sai dai tun kuɗe shugaba kamfore da kan karagan mulki da 'yan ƙasar suka yi kwanan nan sai gwamnatin rukun ƙwarya ta ba da damar gudanar da wannan binciken shi dai sankara ya karɓi mulki ne a shekarar 1983 a wani juyin mulki wanda nan da nan ya shiga taimakawa talakawan ƙasar hawa kuma ya canza sunan ƙasar daga opa volta zuwa burkina faso sai kuma ya mayar da masana'antu hannun 'yan kasuwa kana ya sake tsarin rabon filaye tare da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya blaise campero dai ya kifar da gwamnatin thomas sankara ne a shekarar 1987 bom ya fashe yau laraba a ofishin wani dan majalisa a yankin tsakiyar kasar pakistan kuma ya kashe akalla mutane bakwai kana yi wa mutane da dama rauni wannan bom din dai ya fashe ne a garin tunsa da ke yankin gundumar punjab a ofishin da amjad hosa dan jam'iyyar pakistan muslim league wadda ita ce ke mulkin kasar ke amfani da shi sai dai rahotanni sun tabbatar cewa shi kosa baya ofis a lokacin da bom din ya fashe 'yan sanda sun ce yanzu haka suna binciken wannan al'amari a matsayin wani harin unar bakin waki, sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya dau alhakin aikata wannan aika-aikar aika aikar sai dai 'yan taliban sun sha kai kwatankwacen ire-iren waɗannan harharan. haren labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama zai aika da jami'an soja na sojan sama zuwa ƙasar kamaru domin su yi bincike game da ƙungiyar 'yan ta'adda musamman boko haram shugaba obama ya aika ne da ya aika haka cikin wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisar dokokin amurka a yau din nan sai dai wasiƙa bata ambaci boko haram ba sai dai mai magana da yawan fadar white house george ennis ya ce wannan yunkuri ne da zai taimaka wajen rage ayyukan ta'addanci da tsananin kishin addini yanzu haka dai boko haram ta yi kaurin suna a arewacin kamaru daga bakin iyakar arewa maso gabashin najeriya wanda yake nan ne tun gansu obama ya ce akalla sojoji casa'in ne za a aiki da su zuwa kamaru a ranar litinin mai zuwa idan allah ya kai mu ya ce ko baya ga waɗannan hawa kuma za a sake aikewa da wasu da za su aiwatar da wani aikin binciken sama domin tattara bayanan sirri ana sa ran a aika da sojojin amurka har uku zuwa wannan kasar nsa ce sojojin da za a aika za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa ne da gwamnatin kamaru sai dai sojojin ba za su mallaki makamai domin kare kansu ba wai don fito na fito ba jami'an tsaron amurka da na rasha suna gudanar da wata tattaunawa yau dinnan ta kafar bidiyo kuma suna magana ne akan hanyoyin kare tawagarsu da ke aiki a siriya sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa jiya talata cewa ana samun ci gaba mai ma'ana a wannan tattaunawar kuma yana fatan za a cimma matsaya daga ƙarshe ya ce ɗaya daga cikin abin da za su cimma yarjejeniya a kai shine yadda za a kauce wa hatsari tsakanin jiragen yaƙi na ƙasashen biyu ash ya ce duk da yake muna da manufofi mabambanta game da siriya wajibi ne mu tabbatar cewa mayakanmu da ke aiki ta sama sun samu kariya da ta dace kata dai yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi a bastin a jiya talata ya ce wajibi ne rasha ta yi aiki da kwarewa a lokacin da take sararin samaniya a siriya a kalla ta bu sharuɗan da aka gindaya shi ma a waje ɗaya sakataren tsaron rasha ya ce ya tsara shawarwarin da zai aike wa amurka domin ta duba masu binciken kwaf na harkokin siyasa da ke nan amurka sun ce kalamar 'yar takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat na cike da yaudara kai wasu lokutan ma da karya waɗannan mutane sun faɗa a cikin jaridar new york times da kuma washington post suka ce wadda ke kan gaba a cikin takara a jam'iyyar democrat tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce ma'aikatan harkokin waje da ta jagoranta har na tsawon shekaru hudu shine ba damar amfani da hanyar aikewa da sakonni da dama waɗanda suka shafi gwamnati da ma ita kanta. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To rundunar sojin Najeriya ta yi bayanin fafatawar da sojoji suka yi da wasu 'yan bindiga a garin Okene na jihar Kogin Najeriya da kuma irin nasarorin da sojoji ke samu musamman ma a shiyar gabashin Najeriya. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya kanar Sani Kuka Sheka Usman ya ce an kashe akasarin waɗanda suka kai hare-hare a shiyar Maiduguri a baya-bayan nan musamman ma na ran takwas ga wata. waɗanda aka kashe goma waɗanda ya ce su ma har sun dai fara galabaita saboda yunwa da sauran matsalolin da suka yi ta fuskanta tun daga daji da kuma lungunan da suke buya ya ce sun sake kama wani mai samar da man fetur mai 'yan boko haram mai suna abacha gujam jiya kanar kuka shiga wanda na tambaye shi karin haske ta waya ya fara ne da bayanin abin da ya faru a garin okene eh kamar yadda na fitar da sanarwa yau da safiyar nan cikin dare ko sahiyar talata akwai sojojinmu bisa bayanan sirri da muka samu ana bincike hmm. a garin okene musamman wani masallaci a ikene a ungo ikene suna cikin bincike kamar misalin karfe biyar da rabi na asuba talata aka bude masu wuta hmm. to kuma su sun yi kokari suka mai da uh, martani inda suka kashe 'yan ta'adda guda biyu sannan mu ma mun rasa soja daya amma baya ga haka an sami makamai da dama kamar su rpg bombs da kuma albarusai da dama abin da ya faru kenan a garin okene sahiyar talata komai ya koma lafiya ba kamar yadda mutane suke ta jita-jita ba sai dai kawai muna amfani da wannan damar mu sake jaddada kira ga jama'a cewar a kula a tabbatar an sanar da jami'an tsaro yadda za su yi kokari su kuma su yi nasu aikin bukata dai shine mu sami zaman lafiya a ƙasar mu to lalle ba mamaki masu saurare za su so su san wannan wacce kungiya ce haka don su san matakan da za su ɗauka eh wato abin da nake so ka gane har yanzu ana bincike kuma ka san irin waɗannan abu. sau ɗaya suka fara faruwa ba a wannan bangare na ƙasar nan hmm. musamman ma in ka tana kwanakin baya akwai inda suka je kurkuku suka nemi su fasa da wasu 'yan ta'adda da ake tsare da su tabbaci hakikan kungiya ce ta 'yan ta'adda hmm. saboda musamman ma yanayin makaman da suke da su to gabanin wannan abin ifaru akwai wato alamar za su kaddamar da wani hari kan jama'a ko kuma wani mataki da za su ɗauka da ba zai amfani jama'a ba? eh to ai magana ta ka taso da ita kuma ka zo ka dan yi tuntube saboda in kana haka kana nihin wato kamar ka nuna cewar an sani cewar za su kaddamar da wasu hare-hare ba a ɗauki matakai ba a'a ma'ana watakila an bankaɗo abin yawa a hakikanin gaskiya yanzu nake sanar da kai cewar cewar dole ne ya kasance mutane sun kula da yanayin tsaro fiye da yanda suka saba da hmm. ma'ana shine akwai 'yan ta'adda suna nan cikin jama'a amma idan mutane suka lura aka rika ɗaukan matakai bukatar mu shine tun kahin ma su kai ga i da mugun nihin su an yi maganin su To cikin bayanan da ka akwai batun abin da ifaru a Maiduguri ko za ka ɗan mana ƙarin bayani? Ya eh, kuwa ya sani cewar daren talata wajen kimanin ƙarfe takwas da 'yan kai akwai abubuwan da suka tashi kusan ce ba ma mai kashi uku wanda aka tabbatar da cewar 'yan ta'adda ne 'yan ƙuna bakin wake kuma an tabbatar da cewar mutum bakwai sun rasa rayukansu wanda ya hada har da mutum uku na 'yan kuna bakin waken hmm. sannan mutum goma sha ɗaya kuma sun ji rauni kanar kuka sheka usman mai magana da yawon rundunar sojin najeriya to ita kuwa makwabciyar najeriya kamaru tura ƙarin sojoji ta zuwa arewa mai nisa bayan da ta tura ƙarin jiragen sama a makon jiya dandamamadu gare ka sojojin kamaru sun kara yanke shawarar na kara karfafa matakan tsaro kan iyakokin kamaru da najeriya a inda ake ta gwagwarmaya da 'yan ta'adda na boko haram a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar kamaru na kara tura sojojinta masu yawa tare da makamai cikin jihar arewa mai nisa kafin zuwan sojojin haɗin kai da zuwansu zai biyo bayan yarjejeniyar da kamaru ta ƙulla da ƙungiyar afirka don kafa sansaninta ministan tsaron cikin gida joseph betiasomo da kwamishinan tsaro da zaman lafiya na au Ismail Shergi su ne suka sama yarjejeniyar hannu a ranar Litinin nan. Za a kafa sansanin ne a birnin Duwala wato a Faransance Force African Anatant za ta yi kokari ne ta hada dakaru 25,000 zuwa 30,000 cikin sassa biyar na Afirka daidai da yadda aka tsara. An dauki wannan matakin ne saboda Boko Haram da Shabab da 'yan bindiga suna ci gaba da cin karensu ba babbaka abinda ke hana nahiyar afirka bunƙasa waɗannan matakan sun biyo bayan hare-hare da su 'yan boko haram ɗin suka kai a ƙarshen makon da ya gabata a jihar arewa mai nisa duk da matakan tsaron 'yan boko haram ɗin sun tada bom a ranar litinin nan a garin siraji kirawa mai dauke da bom din bata samu daman shiga cikin jama'a ba saboda matakan tsaro da aka dauka na binciken duk wanda ya yi yunkuri shiga cikin jama'a mamadu danda sashen wasu da amurka a jamhuriyar kabaro a gaida danda sai kuma jamhuriyar niger inda fari suka afka ma yankin da magaran da kewaye tamar abari gare ki Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnatin jihar Niger bata ce a canza sunan kowa ba kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. Sabon ba su a cire kowa ba amma dai shi president abin da zan iya cewa shi ya zo ya gane cewa the strong zone To na kira mai taimaka ma shugaba Muhammadu Buhari akan harkar labarai Malam Garba Shehu ta wayar salula domin samun ƙarin haske akan wannan batu, inda ya ce ya zuwa lokacin da na kira shi bai da wani cikakken bayani, amma idan ya shiga fadar shugaban ƙasar ya samu wani bayani zai kira ni. To ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga fadar shugaban ƙasa akan wannan lamarin, na majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger Abubakar Lado Sulaja. ya ce yana da yakinin maganar mutunta bangare-bangare ne ya kawo hakan. Yan inda gwamna ya fito ba a dan minista ke fitowa ba. Bangare na zombi ke inda muka fito. Hmm. Ake wannan ƙorafi har Allah ya sa aka sake bamu ba baka ba wa bari. To amma alal hakika kuma magana gaskiya duk wanda zai ce ma da abin da ya sa shi shugaban ƙasa cikin hikimarsa da basirarsa ya sa ya janye sunan Ibeto to ina da tabbatar ma sai dai mutum kawai faɗi ra'ayinsa. To amma na hannun damar Ahmad Musa Ibeton Alhaji Isa Adamu ya ce sun bar ma Allah komai amma maganar mutunta bangare-bangare ba dalili ba ne. A to wannan ba zai zama dalili ba ai ba shi kaɗai ba ne wanda aka sunan shi wanda ya daga bangare da gwamna na jihar Plateau da Salman Dalong da Lalong da hmm. Dama dai tunda aka bayyana Ahmad Musa Ibeton daga cikin jerin ministocin mutanen bangaren gabashin jihar Niger suka yi ta korafin cewa an danne su bisa dalilin cewa ya fito bangare ɗaya ne da gwamnan jihar da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida mustapha to sai a mana aikin gafara wannan rahoton mustapha ne game da cire sunan ibeto da aka yi daga jerin sunayen wato waɗanda aka gabatar don zama minista daga jihar niger sai kuma wato rahoton tamar abari game da afkawa cikin gonaki da fari suka yi a yankin da magaran da kewaye a niger a jimilke wajen eka dubu hamsin da ɗaya da dari shida da tamanin ne kwara wannan ya mamaye cikin jihar zandar a ciki mun sa mun sa magani ma eka dubu talatin da bakwai da dari bakwai da tamanin kamar kashi saba'in da ɗaya bisa dari. a ciki muka yi aiki da magani litir wajen dubu ishirin da daya da dari hudu da ashirin da tara to ko ita wannan hara da ta mamaye wannan wurare da ka bayyana kamar ta yi ɓanna a cikin gonaki bon ya yi ya fara tunda da ya fara ne muka ji labari don yi banna ko ina muka ji muna zuwa da mota mota guda eka wajen dari hudu yake a wuni don ku muna zuwa da mota hudu biyar kun gani aikin da muke yi a wuni guda ma da yawa ne don mun samu dai mun ceto wanda muke iya keta ceto tunda kun san matsalar na can jiha eh, gunduma hudu ne wanda suke da jikin zone pastoral kenan inda ake kiwo belbeji tanut da ya da gure don kwara cikin dajika ne yake girma lokacin nan bai shigo gonaki don manoma ba su ba lura da shi to yanzu a wannan aiki da kuka yi na kisan ita wannan hara ana iya cewa kun kashe ta gaba ɗaya ba za a ƙara samu ba koko a da saura ba ma ce mun kashe duka ba kun san harkar bartaki wannan da damana ya fara daga kudu yake tasowa don ku wanda yake wajen kudu sai su yi tattaya suna bin wannan abun da ake kiran front intertropical don ku sai su bi har su ta yi arewa suna kwai suna kinkasha sai su yi su da yawa su ta yi can arewa in damana ya fara kariya kuma sabkowa za su yi daga arewa za su yi kudu don ku sun aihu aihuwa uku don ku su da yawa ne suke zauwa kuma a dajin ban ma iya sa magani saboda dabbobi tunda an sa magani dabba ya ki mutuwa zai in ya mutu kenan mutane za su ci kenan maganin ya yana kashe mutane dan wannan ba a sa cikin daji a riga sa ido a gani in ya fara kankasha ko da kafa ma ana iya kashe su tunda a cikin rami ne suke hutu guda guda tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger yanzu kuma lokaci ya yi. da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Malam na Nijar muna sauraron ka. Muna sauraron ka. Cikin horo Nijar. To, muna sauraron ka. To, lallai na ji mafi da kuka sana na kamar wannan sabon shekara ta ki ta kama. Hmm. A nan Nijar shekara duka yan Allah ya rida wannan shekara in ta kama ta musulunci ana yanta. Sai dai galibin ta shekarar kwalmu nan ta zo da mun zo sanin Nijar nan mun ci an yi sallah ban yi sallah zan kanan sallah nan ta bai ga wata Muharram ba. Amma kai Allah ya gobe Allah kare dai sun ci za su yi sallar dai tun da gobe ba aiki yau kai an yi aiki Nijar. kai kuma lokacin sallar gan ta gama bai ga watan ba aiki na kasar Nijar. Da wata sallah lokacin wanda ta da ita amma daga yi ba ana mai nasara. Lokacin da ya hau iko a nan Nijar sai ka ce to a jirgin wajen shekara ta musulunci. Ya ce wata shekara tana samun wata. Kamar a ce yau talatin dai ga watan Desamba sai ka iske Nijar ana ta jama'a na kiɗe kiɗe to sai ce a dawo ga ta musulunci tun ya cikin shi ɗari mutum ta wanda goma suka musulmi na gode mu da Amerika kuma wala Allah da gudu a cikin yamma Nijar. To, to mun gode da naka a jawabin sai malami na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalam. Magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi. To muna jinka malam. Muna da eh muna muna da sabon watan musulunci Allah ubangiji ya sa an shigo a sa'a kuma Allah ya kara haɗa kan musulman duk duniya Allah ya taimake mu a duk inda muke Allah ya haɗa kanmu Allah haɗa kan musulmai to to a menene muhimmancin wannan rana ta ɗaya ga watan Muharram gare ka eh wannan wata yana da muhimmanci sosai sosai musamman mu musulman duk duniya saboda idan muna bin watan musulunci za mu samu haɗin kai a duk inda muka samu kanmu. To mun gode da wannan gudu. wa na gode. Taka. To kamar yadda muka ce. Imam Kafin Madaki jihar Bauchi. Da yake yau take ɗaya ga watan Muharram muna son mu ji muhimmancin rana ita yau gare ka. Ga wani malami kan layi muna jin ka. Eh ne daga Samuna Kaduna State. To muna sauraron ka. na yawan musulman duniya fatan alkhairi game da zagayowar shekarar nan sabuwar shekara. To don haka menene muhimmancin wannan rana gare ka? Saboda wannan rana ita ce ta farko daga irgin musulunci zuwa shekara zuwa wata shekara. Da ka nake fatan alkhairi Allah Ubangiji ya kai mu ba ciki lafiya kuma ina yawa mai kuma ya fata ku da cikin da suke Allah kuma ya tsarkake mu cikin To mun gode da gudunmawarka kamar yadda muka ce yau take ranar ɗaya ga watan Muharram a wato farkon koko mu ce sabuwar shekarar Islama. To, mun gode da gudummawar da kowannenku ku ya bayar sai kuma Allah ya kai mu ga maudu'i na gaba. Mun gode. wasanni a takaice mutanen ghana sun nuna rashin jin daɗin su ga yadda kungiyar ghana black star ta yi wasan zumunta na kasa da ƙasa da kasar canada a jiya talata uku ga wannan watan oktoban shekarar da goma sha biyar a filin wasan rfk a birnin washington dc a kasar america wasan ya tashi ne da kunnen doki duk da cewar jihar ghana ta rashi manyan 'yan wasanta a jiya sakamakon rauni da rashin samun izinin shiga kasar america 'yan ghana dai da suka je kallon wasan ba su ji daɗin ƙoƙarin 'yan wasan ba sai dai ra'ayoyi sun bambanta sunana alhaji baba wasan da kai ghana ne ba su yi kokari ba a suna na nuru yau yan gana ba su yi kokari ba yan kada da su fi buga ball suna na taju daga new york wasan da ya yi kyau amma da ya kamata dai mu ci su suna na hassan ba mu dai kokarin da ya kamata ba abdulsalam walla da ni dai wasan ya yi daɗi. shi ko kakakin hukumar gfa ibrahim sani dara ya ce wasan shiga gasar cin kofin duniya da gani za ta yi da comoros 'yan kwanaki masu zuwa za a ga canji matuƙa rahotanni kuwa daga najeriya sun tabbatar da dan wasan gaba na club din Seattle sounders na kasar Amerika, da asalin najeriya obafemi martins abubuwa sun daidaita da zai iya dawowa ya yi wa super eagles wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 da za a yi a kasar rasha wanda najeriya za ta yi da kasar djibouti ko kuma swaziland bayan ya shafe shekaru biyu baya yi wa eagles din wasa Wata cibiya mai sa ido akan harkan kwallon kafa ta CIES ta bayyana ƙasar Najeriya a matsayin na biyar wurin samar da 'yan wasan kwallon kafa a duniya kuma ta farko a nahiyar Afirka. Wannan nazari na wata-wata da ƙungiyar take yi shine na takwas wanda ya mai da hankali wurin safaran 'yan wasan kwallon kafa da suka yadu a duniya wanda Najeriya tana da 'yan wasa 596. Sai dai nazarin ya bayyana cewa ƙasar Brazil ita ce kan gaba da 'yan wasa 1,784 sa'an na Argentina ita ce ta biyu da 'yan wasa 920 29 sai kuma ƙasar faransa ta uku mai 'yan wasa 758 Hukumar ƙwallon kafa ta FIFA ta dakatar da tsohon shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Afirka ta Kudu, Lindele Kika, a cikin harkokin ƙwallon kafa sakamakon samun hannunsa da aka yi a cikin wani magudin shirya wasannin zumunci kafin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2010 a cikin wani bincike na shekaru shida, hukumar FIFA ɗin take yi. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi imanin cewa yancin faɗar ra'ayi da yin tarurruka yanci ne da ya kamata dukkan ɗaukacin jama'a su mora ko ta yanar gizo ko kuma a fili. A cewar jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya na da abubuwa da dama da za su ƙari da su albarkacin yanar gizo. daga yada labaru da ra'ayoyi zuwa kasuwanci da gina kasuwanni har ya zuwa kafa gwamnati mai adalci yanar gizo na taka rawar gani wajen goyon bayan gwamnatocin demokradiyya da sauran jama'a a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya na kwana-kwanan nan akan yancin amfani da yanar gizo jakadiya po ta bayyana cewar akwai gagarumar alaƙa tsakanin gwamnatin da ke amfani da yanar gizo wajen murƙushe jama'arta da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatin da ke wa sauran ƙasashe kutse ta yanar gizo da satar bayanan ƙasashen waje da kamfanoni. Domin amincewa da muhimmancin da yanar gizo ke da shi wajen kare hakkin 'yan adam a lokacin taron, Jakadiya Powo ta bayyana wani sabon shiri wanda aka yi malakabi da LIFT, wato babban shirin fasahar amfani da yanar gizo. Burin shi ne, domin shirin na LIFT ya bunƙasa hanyoyin fasaha da al'ummomi masu zuwa domin kauce ma yin katsalandan da harkokin yanar gizo. amurka za ta kaddamar da shirin lift akan kuɗi dalar amurka miliyan goma a wannan shekarar domin inganta goyon bayanta na 'yancin amfani da yanar gizo zuwa dalar amurka miliyan talatin da uku. a cewar jakadiya fowa lalle wannan sabuwar fasaha za ta kawo ci gaba kuma suna iya mai da fasahar yanar gizo wacce ba za a iya yadda aka ga dama da ita ba wannan sabuwar fasaha na iya taimaka ma miliyoyin masu amfani da ita su yi shiga yanar gizo ta ƙasa da ƙasa cike da walwala sun taimaka ma goyon bayan da amurka ke yi ga hanyoyin sadarwa marasa matsala da kuma faɗaɗa goyon bayan da take ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma kare masu rajin tabbatar da 'yancin ɗan adam ta hanyar fasahar latironi da kuma ta jika amurka ba za ta iya gudanar da wannan aiki ita kaɗai ba akwai buƙatar haɗin gwiwar sauran gwamnatoci wajen 'yancin amfani da yanar gizo tare da kuma ƙulla abota tsakanin gwamnatoci bugu da ƙari kamfanonin ƙere-ƙere su lungumi ƙa'idojin kasuwanci da 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sannan kuma waɗannan kamfanonin musamman su yi amfani da matsayinsu domin tsare 'yancin amfani da yanar gizo yana da matuƙar amfani ayyata tana cewa 'yanci na da asali a tarihi dukkan ƙoƙarin da aka yi na ɓatawa ko ta fasahar da ke inganta 'yancin magana a cewar jakadiya powa bai yi nasara ba don haka duk da ɗimbin kuɗaɗen da gwamnatoci masu mulkin danniya ke zubawa domin takaita yin amfani da yanar gizo yanayin da ake ciki lokaci ne na ba da 'yanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai amma fa a takaice. lauyan da ke tsayawa iyalan marigayi tsohon shugaban kasar burkina faso thomas sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987 lauyan ya ce an harbi thomas sankara daga kai zuwa kafafu ne har sau goma abin da ya dalilin mutuwarsa kenan shi da wasu mutane goma da aka kashe su tare tun dadewa ne dai iyalan tsohon shugaban kasan suka bayyana rashin gamsuwarsu ta yadda aka kashe shi shugaban ƙasan amma sau tare suka yi kokarin ganin an gudanar da bincike kan wannan batu sai shugaba kamfuri ya tabbatar hakan bai cimma nasara ba bom ya fashe a yau laraba a ofishin wani dan majalisa a birnin a pakistan kuma ya kashe akalla mutane bakwai kana ya yi wa mutane da dama rauni wannan bom din ya fashe ne a garin tuwansa da ke yankin gunduman punjab a ofishin da amjad kosa dan jam'iyyar pakistan muslim league wadda ita ce ke mulkin kasar ke amfani da shi To jama'a masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da safe can idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Ladin Ibrahim a yau da ya taya ni da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu Malam Zubair ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.